sun zo ba makamai su ne to yana makamai yake yana jejin ne ni kam har ga Allah wallahi yanzu a hakan nan kam gwara mu jeji saranan da muka yi muka dawo muna so kasa mu ya samu lafiya muna so duniyar mu yayi lafiya kalau amma ba tsoro ne a kawo mu ba mutum mu ba cika mana alkawari ba abun ba zai dadi ba mu muna so mu zanna lafiya ne a kasar gaba daya yanzu haka ni da nake magana da bakina akwai shugabannin da nake magana da su a waya muna magana da su in masu masu turakin suna ji muna magana da su akan suna cewa kuma gashi yadda aka rike ku ba ba kula da ku ba aka ce gwamna zai baku gida zai baku bota zai baku jarin kasuwa har yanzu ba mu ga komai ba wallahi ni kan ba zan boya komai ba har ga Allah ni gwara mu je jima'i san mafi yawa al'ummar da ke tada zaune tsaye musamman a Afirka idan ka bincika za ka ga cewa ɗayan biyu ko dai ya kasance ba su samu damar cimma wasu bukatu nasu ba musamman na neman ilimi lokacin da suna yara matasa ko kuma a gaci a kowane tsantsar sha'arci da sun ka fuskanta a rayuwa ko kuma a wani uku ya kasance kila wasu ne suke amfani da su domin cimma wasu biyan bukatu irin nasu idan ka diba irin abin da shi harka boko haramun da harka abin da shahi rashin tsaro na 'yan ta'addan daji dukkanin waɗannan abubuwan za ga cewa mafi yawansu za ga yawanci a akwai wani rashin adalci da ƙila waya Allah an ka masu ko kuma wani abu da suke ganin cewa akwai wata dama ta neman ilimi ko kuma ta duke ƙasa wadda wasu al'umma sun kasace a cikin ƙasa wadda haka yasa su kuma sai su sa su ga cewa su ɗauki makamai a wannan bidiyo da gidan tv na wandalan tv ya haɗa a wanda ya kalle shi zai yi matukar mamaki matuƙa gaya musamman gani irin yadda ake matukar yabawa da kuma girmamawa na mulkin Farfesa Umar zalum Musamman irin kokarin da yake a kullum na ganin cewa ya taimaki al'umma yi musamman abin da ya shahi a tallafa ma al'umma. Sai dai tun bayan da hau mulki an samu su 'yan boko haramun da dama da sun ka miƙa waya sun ka rungumi shirin sulhu domin su dawo cikin al'umma a koya masu sana'o'i domin su bawace maka ɗabi'ar da suke yi na kisa al'umma a cikin al'umma a sai dai kasancewar irin wannan bidiyo da wannan kafar watsa labarai ta buga zai ɗaure ma al'umma kai matuƙa gaya kuma muna unhwani da wannan dama mai kira musamman ga su mahukunta na wannan jiha da su yi ƙoƙarin ganin cewa sun kira waɗannan tsofaffin 'yan bindiga sun tattauna da su tare da shari masana'ansu musamman na koyar da su sana'o'in hannu tare da basu jari ta da za su rawa cikin al'umma a su mance waccan bakar ɗabi'ar da sun kabaru a baya muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsalolin tsaro da ke addabar waɗannan yankuna namu haka zalika muna fatar allah kawo mana a ƙarshen wannan annoba baki ɗaya a ƙasar mu ta najeriya yankin mana arewa da kuma duk inda adda irin waɗannan matsatsalu. Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV, faɗakar ruwa nishaɗi. sai in mai biredi TV. Ga gasa online TV, mai biredi TV. gidan TV mai fadakarwa tare da nishaɗantarwa. 95% duka sun zo ba makamai su ne to yana makamai yake yana jejin ne ni kam har ga Allah wallahi yanzu a hakan nan kam gwara mu jeji yi saranan da muka yi muka dawo muna so ka samu ya samu lafiya muna so duniyar mu yayi lafiya kalau amma ba tsoro ne a kawo mu ba mutum mu ba cika mana alkawari ba abun ba zai dadi ba mu muna so mu zanna lafiya ne a kasar gaba daya yanzu haka ni da nake magana da bakina akwai shugabannin da nake magana da su a waya muna magana da su in masu masu turakin suna ji muna magana da su akan suna cewa kuma gashi yadda aka rike ku ba ba kula da ku ba aka ce gwamna zai baku gida zai baku mota zai baku jarin kasuwa har yanzu ba mu ga komai ba wallahi ni kam ba zan goya kowa ba har ga Allah ni gwara mu je jima yanzu inda inda suna na modu m ne farkon mutumin wanda ya niyyar jejeniya da gwamnati ya yi saranda kuma yadda muka yi magana da su ba haka ba ne na ce musu eh insha Allah in har ni na fita na je na zana lafiya kam sauran duka za su dawo sun ce ba za su taba mu ba ba za su kai mu giwa barik ba ba za su kai mu gombe ba ba za su samu hannun soja ba akwai inda gwamna ya tana da mana na musamman za a je a je mu a wajen alhamdulillah da mun zo kuma sun kai mu shokari suka je mu a wajen muna zaune yau ne gobe yau ne gobe na har mun yi wata goma sha daya a gidan har ga Allah wata goma sha ɗayan da muka yi nan ba a cikin bawan da aka koya mishi wani sana'a muna zanne kawai ana bamu abinci da ruwa muna ci da sha yanzu ma yawanci suna shan wahala ba san yadda za su yi da rayuwarsu ba in cika alkawarin nan kowa zuciyar shi daban-daban ne mutanen nan ba su san cewa wallahi yawanci yadda sun fito wannan 95% duka sun zo ba makamansu ne to yana makamai yake yana jejin ne yau wannan ya gudu wannan gobe ya gudu ko dori ma za su fara zamiya su tafi a cikin yaran mu na yanzu wallahi fiye da mutum ɗari sun koma jeji mutum mu ba cika mana alkawari ba abun ba zai dadi ba gaskiya har ga Allah kan rayuwa da mu ka duba yadda na rami na zama baki mana ni kam har ga Allah wallahi yanzu a hakan nan kam gwara mun jeji ma wallahi ni kan bazan zan boya kowa ba har ga Allah ni gwara mun je jima yanzu inda inda ina ganin wahalan nan azaba gashi mata da yara a gida ba mu san yadda zamu yi da su ba ba haka bane so nawa ne suna shiga san biza ne wallahi suna shiga ba sa cin nasara sanda su da yaran mun nan ne da muka an haɗu an shiga makamin da an fita da shi tun an fara yakin nan ba su samu ba akwai babban bindigan da suna ta ne bayan da ba su yi da su ba wanda muka ɗauka a mubin nan an fita da shi akwai bindigogi manya-manya na kan mota yawanci an fita da shi dabba ba wanda mene ma mm, apc apc wannan yawanci an ɗauka nawa ne aka cire motan hausar ma nawa ne aka samu tare da yaran mu sun shiga sun je sun nuna musu duk aka fito da su jama'an borno ni ne abbalaje yake magana fitowar mu na farko ma ni ne wannan na jagorance kowa da kowa a wajen fito mu na muka fita mata da maza da yara mu talatin da biyu ne na gan ban manta ba sarannan da muka yi muka dawo muna so kasa mu ya samu lafiya muna so duniyar mu yayi lafiya kalau amma ba tsoro ne a kawo ba ba wani tsoro ba wani komai wallahi muna cikin koshin lafiya muna cikin ba wani daman da muke ciki lokacin da muna cikin daji ba tsoro ne a kawo ba amma yara musulmi ai dan musulmi ne ba wani bambanci ba wani sabani tunda rashin sani ne ya je mu daji kuma mun tuba mun zo mun shiga cikin mutane mu yanzu aka kowane lokar gwamnati in ka je zaka gani wallahi wanda su kai saran da suka dawa daji suna shan wahala wani a can in je ka kalle shi hankalin shi a kwance komai shi normal yake tafiya amma yau in ka je ka same shi yana cikin damuwa hazari shi zai ce gwara mana koma dajin ba tunda yanzu haka makon da suke zaune da sauransu yanzu haka nin da nake magana da bakina akwai shugabannin da nake magana da su a waya muna magana da su in masu turakin suna ji muna magana da su akan suna cewa kuma gashi yadda aka rike ku ba kula da ku ba aka ce gwamna zai baku gida zai baku bota zai baku jarin kasuwa har yanzu ba mu ga komai ba me zai kawo mu za mu zo na gwara mun mutu a nan abin da suke gaya mana muna cewa wallahi zai ba mu abin da muke gaya don mun san da wannan gwamnati mai gaskiya ne mun san da shi mai gaskiya ne mun san zai cika alkawari haka mun doke shi zai bamu to bamu da hanyar da za mu je mu same shi mu yi mar bayani abin da muke so gwamnati yanzu ya tashi ya yi mana ta cika alkawari ta kula da mu insha Allah za a samu zaman lafiya wanda yanzu suna kidnapper suna wani wayewa ne duk za mu kira su su dawo muna so kowa ya samu a yi noma a gefe-gefe da local government da sauransu da kauye-kauyen nan kowa muna so a samu zaman lafiya a je a samu zaman a zona akwai sare-saren da idan aka bi wallahi kafin damunan ne ya kare sambi sannan in ban zama kowa babu a cikin sambi in bai zama ba Allah ya sine mun har da kan dutse zuciya ce daban-daban ne kowa zuciya ce daban-daban ko ba haka ba kowa ni in ban yi niya ba ma wani zai yi niya in ba za a kula da ni ba gwara na koma tunda akwai bindiga ko da na dawo da bindiga nan ne ma in na koma can din na san zan samu bindiga zai ce in na je na har da wancan da mu je mu tare hanya da sauransu da waya kaga wannan duk barna ne ra'ayina ne na zo na faɗa kuma abin haka yake a zuciya na in na boye ma ban boye ma Allah ba ba zai ba kowa ya gani tunda ni ga nan na riga dun zaman lafiya ne muka zuwa saboda haka kar a goya fuskana a nuna musu kawai ni ne modi m kina son hoto mai kyau kana son hoto mai kyau ko na aure ko dina ko daurin aure yan uwa da abokan arziki masu yana da ke fadin duniya ina mai kiran ku da ku je wannan studio mai suna ayuba s plasha da ke garin gusau ku je domin ƙayatattun hotuna na zamani wanda suke tafiya daidai da lokaci saboda haka kada ku sake kada ki sake kada kowa ma ya sake a bashi labarin wannan kayataccen studio mai suna ayuba esplasha da ke garin gusau ni ne dai ku alato wanda ku sani da dan madagwal na musha dariya arewa comedians ni kaina amaryata a can za a yi mun wajen pictures Allah wallahi dan bari kaina ya kulle ni a'a